ولا الظلمات ولا النور haka kafirci da imani ba za su taɓa zama daidai ba kamar yadda duhu da haske ba za su taɓa zama daidai ba